To yanzu kusan kowane wayewan gari sai an samu labarin yadda ake garkuwa da jama'a don neman kuɗin fansa inda kafin wannan lokaci jama'a kan ji tsoron yin balaguro ne kan wasu manyan hanyoyin ƙasar nan kamar hanyar Abuja zuwa Kaduna ko hanyar Kefi zuwa Akwanga da ma wasu manyan hanyoyi da ake yawaita garkuwa da jama'a. To sai dai yanzu abin ya zarce manyan hanyoyi zuwa gidajen jama'a. Mr. Audu Joseph wani mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya ya ce a tsakiyar wannan mako ma dai 'yan garkuwan sun shiga gidan wani dan uwansa inda suka yi garkuwa da shi kuma yanzu haka ma suna tattaunawa ne kan batun kuɗin fansa a maganar da nke maka jiya an yi magana da cewa sai sun bayar da miliyon talatin bayan haka a miliyon talatin ana ta magana suka ce sai dai ko a basu miliyan bakwai kafin su sake shi yanzu abin da ake ciki ana nan ana roƙon su don allah kar su taɓa rayuwar shi su sake shi da ran shi ya dawo gida To ko me ke janyo karuwar wannan matsala ta garkuwa da mutane? Audu Joseph ya yi karin haske. kamar aikin yi yanzu a za ka ga mutum lallai kwa yana aikin gwamnati amma abin da ke akwai shine abin da yake samu bai isansa balle iyalinsa shi yakan sa ka ga mutane su je su shiga wani yanayin hali shekarun baya za ka ga wannan abin yana faruwa ne a kudancin najeriya me yasa yanzu abin ya fi kamari a arewa da professor nawa ne a arewa professor da nawa ne a arewa kuma kudanci da suna da shi da yawa to kenan abubuwan da da yana kawo wa'ancan su yi ta'addanci shi yake kawo na nan yanzu su masu yi ta'addanci. To sai dai masharanta irin su Sani Abdul na kallon lamarin garkuwa da mutanen musamman a yankin arewacin Najeriya a yanzu kan wasu dalilai kamar haka. Za ka iya kallon abubuwan ta fuskoki da dama. fuska ta farko za ka ga cewa a'a tattalin arziki ne da ya ja baya mutane babu abin yi babu sana'a wa'yansu sun gama makaranta babu aiki ya sa suka fada irin wa'yannan abubuwa ta ɗaya ɓangaren kuma za ka ga a'a san zuciya ne kawai saboda bahaushe yakan ce mahaƙurci ai mawadaci ya kamata gwamnati ta tashi haikan yanzu haka dai masu garkuwa da mutanen kan yi amfani ne da wasu sabbin dabaru suna shiga gidajen jama'a inda suka yi garkuwa da wani daga cikin iyalai ciki har da ƙananan yara don neman kuɗin fansa to sai da wasu 'yan najeriya na ɗora laifin ƙaruwar lamarin ne kan hukumomin tsaro da ma gwamnati sunana salisu musa abba a tunani na akwai rashin aikin yi da ana samun aikin yi sosai a ɓangare na ƙasa ta kowane shashi gwamnatoci suna ƙoƙari wajen daukan matasa aikin yi yanzu abin ya ci tira so al'umma kuma yanzu kullun sake yawa ake damuwa yana sake hawa mutane ina tunanin wannan abin yana ɗaya ga cikin wanda yake sa har mutane suke tunani har aka fara irin wannan eh, satan mutane don a samu kuɗin fansa kuma abin yayi yawa arewa in dai za a tsaya a yi aiki tsakani da Allah a dage to gaskiya za a sha kan wannan al'amari a ƙasan nan dai muna da layuka na wayoyi ya kamata a ce an iya gano ka har in kamawa ne a kama mutum a san ya za a yi da shi amma duk sai wa yi waɗannan abubuwa su wuce kawai su zama shiru yanzu haka dai wannan matsala ta garkuwa da jama'a na neman gagaran kundila don haka masharhanta ke gani cewar muddin ba dakile ta ba yanzu to zuwa gaba lamarin zai zarce ga masu karamin karfi zuwa manyan mutane da ke tsakanin al'ummar ƙasa abdullahi mai da kurgui dw hausa daga jos najeriya